يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وسؤالهم بيو ga wata أبو uku ga watan ɗaya daga biyu ga watan sha biyu ko shekara ta dubu da ɗari eh, biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta yi daidai wacce ta yi daidai da ranar sha takwas ga watan wato ainihin tsaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatunmu na littafi تلخيص صفة صلاة النبي من التكبير إلى إلى التسليم كأنك تراها ما مال محمد ناصر الدين الألباني ألا يجدها في دراها زاد كاشي أكان مكاشي يا بابا مال كذا كتب مدسمادا التكبير كبر الحرم أسلم من ثم يستسقه الصلاة سنجي ما يسلى يبو يسلى الساء بين الدنيا فارسل الساء بقوله لشيء وسطى الله أكبر ألا يا تقوم الجرمى الله أكبر ألا يشيني ما في وهو ركنه fadar Allahu akbar yayin fara sallah ginshiki ne a sallah idan babu shi ba sallah kuma an kira shi ginshiki saboda a cikin sallar yake ba a wajenta ba liƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗar manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi miftahu salati qubur tsarki ne mabuɗin sallah idan ku aka ci abu mabuɗi ne to ba za a shige shi in ba kai amfani da mabuɗinsa ba wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar mana da cewa kabbara harama rukuni ce a sallah tun da ce sai da ita sallar za ta buɗu a shiga fikin naka وتحريمها التكبير abin da kuma yake haramta abubuwan da Allah ya haramta na aikace-aikace a cikin sallah shine faɗar bayan mun ji tsarki shine mabuɗin sallah wanda sai da shi za a iya shiga wato sallah ta zama karɓaɓɓiya to abin da kuma ke haramta wani aikace-aikace ko wani aiki ke ba na cikin sallah ba shine furta kabbara harama Allahu akbar kana cewa Allahu akbar abin da kake nufi duk wani abin da ba dan cikin sallah ba ya haramta gare ni wa tahliluha taslim kuma abin da ke halatta abin da ke wajen sallah faɗar assalamu alaikum ka haɗa sallah to wannan hadisi shi malam ya kafa hujja da shi a kan cewar kafara harama rukuni ce a cikin sallah kuma ita ce ke haramta maka yin wani abu na wajen sallah sai dai ɗan cikin ta kawai da in ka samu tsarki ka samu buɗin sallah in kai kabbara harama ka faru sallah ya haramta gare ta kai wani abin da ba na cikin sallar ba sai malam ci gaba da cewa wala sauta sautahu fi tasbih mai sallah ba zai rika daga kaf wato muryar da kafara ba ko kullu salawati a dukkan sallolinsa illa idza kana imaman sai dai idan ya zama limami in ya zama limami to akwai buƙatar ya ɗaukaka muryarsa akwai buƙatar ya ɗaga muryarsa don waɗanda suke bin sa su ji cewar ya kammara su samu damar yin koyi da shi daidai wa daidai ويجوز تبليغ المؤذن ya halatta a sami isarwar mai kiran sallah me zai isar تكبير الإمام إلى الناس كبر الإمام يجوا بصورة مثل أظن بهو شيء كتشي وذكر نادم إيه، زما يا أدى مريسا سيدة زي جيتا مامو لسيكي بن بما ما ليكي يا هل سيين حقا يوشي إذا وجد المقصد لذلك idan aka samu abin da zai bayu ga ai haka abin da zai jawo ai hakan ya faru to sannan ne ya halatta a daga murya idan wanda ba liman ba zai iya daga murya don fitarwa da waɗanda suke bin liman saƙon abin da liman yake kamar da liman kamar rashin lafiyar limani za ta iya sa ladan da lafiya don biyan imamu kabbaran liman wa ba ce sauti da kuma rauni na muryar liman ita ma bai da murya ko ya yi daidai yan sahun gaba zuwa na biyu ne ke iya jin abin da ya faɗa abin da ya bayar da nan ba sa jin kafara to wannan yanayin da ya samu kansa a cikin raunin muryar ka ya isa dalili abin da kan jawo ladani ita ga murya don jiyar da wanda suke baya. Saukar tare da mai kwaje ko kuma yawan masu na a kayan amma a shi ba, a cikin kai da kwari da za ta iya isarwa kowa ba. Kusa da inda neman yayi ike iya isarwa da mafi yawanci. za a iya samun wani ba sai ladan da yake tattar liman ba da ake sahu sahun da ake da su ake su wani kuma ya daga da nan shi kuma dan jefa wanda suka yi baya ko a'a shi limamin da ya yi da murya mai karfin gaske yake yi yadda kowa da kowa zai to ya yi hakan daidai ne Idan ne har da ɗaya waɗannan abubuwan da ka iya sa a buƙaci daga murya na dashi amma idan har limani ya iya isar wa mamansa muryarsa ko kaza walladan ba a da buƙata malam sai ci gaba da cewa wala yukaddiru al-ma'mum me koyi a sallah wanda ke bin limami sallah ba zai yi kabbara ba illa aqiba jiha'il imam min at-takbir har sai bayan limami ya gama kabbararsa shin liman yace Allahu akbar to sannan ya halatta ga duk wani wanda ke bin shi ma ya ce Allahu akbar amma kada ya ce Allah kafin ya ce ku fa za ka ce Allah kina tafi kada da shi tabbata to koya aka yi rashin sa yawo ya dan shaƙe shi to kan ya kai bar kai ka kai to da ka zama wani liman ce liman ma zan ba da iya sai dai bisa to ko ba shi ne hikimar da ta sa aka sa shi ba hikimar ta sa aka sa shi don a yi masa biyayya kai ka zama ba ka zo to da muka wannan gaba malam ya sanar da mu cewa a asali liman aka sani da ɗaga murya ijiyar jama'a ana iya sauka daga kan wannan asali a tafi ga wani daga cikin masallata ko dai na ko wani ya wakilci liman wajen ɗaga murya don jiyar da mamu idan limamin nan rashin lafiya ta sa ba zai iya jiyar da mamu ba kamar ya tashi da mashaku muryarsa ta rike ba a ji ko kuma ya su dama haka halittar muryarsa take ba mai murya ba ne amma fa malami gangaren ne in ji za ka yi haƙurin jin sa kana ɗan da nan za ka ji lafiya nan, amma ko ya kuka yi zara da shi ba za ka ji ba to a nan wakilinsa daga cikin ma imala da imma wani su zai iya daga murya muka ji kuma sai ko in ya zamanto cewar jama'a ce yawanta ya kai yawa Duda mai murya ne Duda cewar kalau yake bai iya isarwa kowa ba to a ya halatta a samu wani da zai wakilce shi ta gaba da isarwa da al'umma saƙon abin da liman yake faɗa sannan kuma mun ji cewa yana halatta ba mu kabbararsa ne idan bayan liman ya riga ya yi ta ba a da bukatar su yi tare ba a da bukatar ya riga liman a zama sai ya yi sannan shi dai Wani gina da yayin abin da ke cikin wannan gaba sai ma da ya ci gaba tarakul ya daini wa kaifiyatuhu daga tafuka biyu hannaye biyu da kuma yadda ake yin su tunda idan an zo yin kabbara harama lokacin da ake yi ana daga hannaye sai ya ake dagawa shi ne ma na yace fa'u ya yadayhi ma at-takbir me sallah yana daga tafukansa biyu tare da yin kabbaran lokaci guda Allahu akbar kana kabbara kana dagawa tare ya halatta sai haka au qablahu ko kuma ya riga ya daga hannun kafin ya ce Allahu akbar Allahu akbar lokacin da ce Allahu akbar din ma sauke hannun da ke na gama daga abu ya halatta a ba'dahu ko bayansa kafinka ko bayansa mana kafin kafar ko bayanta sai na ce Allahu akbar sai kuma ne haka na sauki duk wanda kai yayi ma'ana kana da gadi ba wanda manzo ce ba in ka so da kabbara haramarka da daga hannunka su gudana tare in ka so ka fara daga hannun ka dawo da shi kai kabbara in ka so sai ka fara yin kabbarar sannan ka daga Allahu akbar tare Allahu akbar sai ne ka su nan daga ko sai kuma yanzu na daga na sauki Allahu akbar sai wanda kai yayi kana da zaɓi ka ga maka wannan karatun ba in kai wanda ka saba yi tare da kulawa kake kana ganin wani ya daga ya sauke ce Allahu akbar sai ka ce a ah. ba ma ke rima a cikin sallar a ah. a balle ma ya yi kuɗin da maka ma aka haka shi ba aka kama gani to amma karatu sai ba ka damar cewa wanda aka yi daidai to cikar sunna cikar koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallama ga limami a wata sallar ya yi kabbarar tare da daga hannun a wata sallar ya daga hannun ya sauke sannan ya kabbara an gani a wata sallar ya yi kabbara ya gama sannan ya ɗaga hannu sai ya zama koyarwa ga mamun san cewa ba wanda ba a yi duk wanda aka yi yayi ɗaukun guda ɗaya zama shi ake koyaushe shi yake gadarwa da al'ummar da ba su karatu ba su ɗauka cewa in aka zo da ɗaya daga cikin salon salon da ba saba gani ba an zo wa da sallah wani sabon wani abu kuma abin da ake so a yi karatu kuma a aikace a rika aiwatarwa sai zama kodon lokaci ana tunatar da kuma ana sanar da su abinda wato ayin ya kamata su sani mala ya ce kullu zalika sabitun fi sunnati kowane ɗaya daga cikin salo uku nan na ɗaga hannu ya tabbata a sunnar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai kowanne daga ciki sunna ويرفعهما ممدودة الأصابع kuma shi ne sallah idan zai ɗaga su zai ɗaga su ne yana nemi ƙadda yatsu su tafukan ka tabbatar tafukan yatsun ka sun miƙe tsotsar yanzu nan yatsun hannayen ka sun miƙe tsotsar haka sai ka ɗaga kaga kenan wanda ya haka bai yadda ake ba ya da kamar da kambali bai shan illa ba sai ka ce illa ce ta jin yanki za ko da ya tare daga ya daga kamar wanda zai tashi sama to wannan ba daidai ba ne wa yadda an fasahu haduwa nan ki bai yi kuma mai sallah idan zai daga hannaye ya sanya tafukan nasa kusa da wato tafukansa abin da kai kafaɗin kafaɗinsa an gani kusa da kafaɗinsa sai ka yi haka da su ka ga za su zama kafaɗar ka tana nan kuma sun taho kusa da ita to haka kana iya yi wa ahyanan wani lokacin kuma yubalik fi raf'ihima yakan kai matuƙa wajen ɗaga su حتى يحادي بهما أطراف أذنيه هل يكيس بتب kunnuwansa maimakon haka gurin tafi da gurin kai kafaɗu sai a yi haka sai daidai shiyar kunnuwa sai zama sun yi kusanci da kunnuwa ta kana kai baka san ma da yi to dai ka je da yi ko ka kasu wajen kafaɗinka ko ka kasu wajen kunnuwa da san ko ana ku da akwai ba ana wajen malam ya yan lamba daya sai ya sauka kasa sai ce qultu lati wa amma masu shahmatai al-udnayn bi ibhamaihi amma shafar ko taba naman kunnuwa biyu bi ibhamaihi da manyan yatsunsa biyu fala asla lahu fi sunna ba shi da asali a sunnar manzo in ka ga masu ɗagawa su je hasbis dogari ko tsokane ko su dunguri dan naman nan da ke jikin kunne to kurunkus ba hadisi ba ya ka ƙarya ƙarya ba a san ba su shi bal huwa indi mana yace kai ni a gurina ina daukar irin wannan min da wa'il waswasati yana daga abin da kokwanton shedan ke dawo biyo shedan ne yake sa masu kwabbara har ma sun daga hannunsu da kai ga har su sa 'yan yatsunsu manya su dunguri ɗan wannan naman cike jikin kudu babu wannan a sunnar malam mai keke da keke ko na sa maka talla talla lafiya. don ka san yadda manzo yake sai malam ya ci gaba da cewa wabu ul yadaini wa kaifiyatuhu Allah ya biyu ɗaya kan ɗaya da ake a sallah da yadda ake yin su بيجي ثم يضع يده اليد يده اليمنى سنن سي مثل لا تي كو كتي سي مسلمي يسن يا يطورا يا أغا هنن سندام على اليسرى أكن هنن هبو عقب التكبير أكرشن غم كبر حرما وهو من سنن الأنبياء ɗaukan hannun dama tura a kan hannun hagu bayan gama kabbarar harama yana daga cikin sunnonin annabawan Allah ba annabi Muhammad kaɗai ba ne yake kafin sama annabawan da aka saukar da musu da sallah aka umarce su da yin ta suna yin haka alaihi musallatu wa kira da amincin Allah su tabbata gare su cewar sunnan annabawa baki daya sai malam ya goya da cewa wa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya umarci ashabahu sahabbansa da ke haka dan kada ka ce to ai in annabawa ce ai an ce mana abin da yake shari'a a annabawan da suka gabace mu baya zama shari'a a cikin wato tsarin abin da aka saukarwa annabi muhammad na doka har sai idan bai saba da naka ba ko kuma shi ma ya ce a sai ma na yake to ya ce a yi dan ya ce da sahabbai ki haka ba abin da ya taɓaita iyalin da suka gabatar ne har da mu a ciki fala yajuzu isdalahuma ko islaluhuma shine daidai fala yajuzu islaluhuma sauke hannayen a sake su kasa bai halatta ba sai ya ci gaba da cewa wa yaba yumna ala zahari kaffihi al-yusra zai dora hannunsa na dama ne akan bayan tafin hannunsa na hagu ga tafin hannun hagu ga bayansa na aiki da cikinsa to ga hannun hagu ga bayansa sai aka ce to shi hannun dama a ɗauke shi a ɗora a kan bayan tafin hagu wa ana kuma a daidai wato wuyan hannu ko da haka wannan tafin hannun da ya ɗauka na dama ya zo ya hau kan tafin hannun hagu da ya ɗauka ya na dama suna daidai wuyan hannun hagu suna kai an gani ko? cike wasa'id kuma ana iya ɗaukar su a ɗora a kan sangalin daidai wato sangalin hannun kafin ka je gwiwa ta hannun ana iya ɗauran ɗaukar tafin hannun na dama a ɗora a kan bayan sanganin hannun hagu a shekara da fuska biyu ko ka ɗauki tafin na dama ka ɗora a kan bayan na hagu kamar haka ko ka ɗauki tafin hannun na dama ka ɗora a kan sanganin hannu kamar haka amma babu haka na samo gwiwa na rike gan da hannun wato hagu da hannun dama babu shi inda kana ka Wa wataratan ya ƙubibu wani lokaci kuma sai ya dabba ba dorawa ba abubu ya ƙubibu wani lokaci wa taratan ya Rebo wani lokaci sai i ga shi na da na danke daidai wuyan hannun da hannuna na dama na danke wuyan hannun hagu alal yusra akan hagu kamar yadda shi ma kana da zaɓi in ma daidai wuya ka danke shi inna ka tafi daidai tsakiyar tsanganin hannun kadan wannan ƙablu ɗin shi ne bahaushe yake cewa ƙabalu in ka ji ɗan ƙabalu to wannan shi ne suwa na ɗan ƙabalu domin a gwamma ana kawo mu makotakan mu arzai akwai makarantar ƴan ƙabalu makarantar malam banzo na yi ta dare a nan islamiyya amma ban yi ta safe da sayan ba ana ce mata makarantar yan kabari saboda su suna sallah suna kabari an gane ko dan da an yi gwagwarmaya kabala da sadali an kuma masallacin da mun ba ta yin kabala ka shiga kai za a ko ka kai ta kat da an je waje a jiri nan ba masallacin ku ba to dai ka ji sunan mazo ne ba kabala ba ce ko masallacin ɗan koyi da mazo to shi ne malam sai ya sauka ƙasa ya mana lamba sai ya sake cewa wa amma masa hasalahu ba'dul muta'akhirina amma kyautatawar da wasu daga cikin malamai ɗan baya-bayan nan yayi min aljam'i bainal wadi'i wal qabdi na cewar kana iya hada danka da ɗorawa sallah guda hakan da ya faɗa in ji da yake cewa wannan abin da ya faɗa fi anin wahidin a lokaci guda falin ma na afla na ina daga cikin abin da bai da asali shafuɗa ne manzo a sallah in ya zaɓar wa kansa wasu ɗorawa to hakan zai yi har ya gama sallarsa shi yake yi in a dorawar ba wannan zai ga sanar zai yi zuwa sangalan hannu to hakan zai har ya bar ya ɗaukar wa kansa wasu uku in ƙafafu ya ɗauka a farkon sallarsa idan kiran to shi zai hayya bar in dankar da tsakiyar sangalan hannu ya danka to shi zai hayya bar to in ƙafafu, ƙababu in wadu'u wadu'u gaurayawa a raka a farko kabalin raka a ta biyu wadu'un ta uku kuma a sake dawo kabalin mala ce bai da asali sha kuɗin ko je kai wannan ko kai wannan a san wanda kake ta ma dai ana fahimta to mun ji tun tunda ya ce fa bayanin nan da yake mana sifar sallar manzo shi kamar kana tsaye kana ganin manzo na yi kenan wannan safon da ya gaya mana na dora hannun dama a kan na hagu haka sifar yadda manzo ike yi bayan gama kabbar harama ko kuma kabaru dankar haka ike yi bayan gama kabbar harama to me hukuncin sallar wanda iya sallar hannunsa a sake sallarsa ta yi amma bai da ladan kwaikwayar manzo a wannan kama hannun da ake shi ne abin da ya rage sallarsa amma sallar lafiya don sai in ya fi ka halartoyi don Allah da nutsuwa a cikin sallar ka kyautata rukunanta ya iya kun a sallar. in aka dace ta fi shi waɗannan a sunna da farilla sai ka taho mana yake mahallul wadi wurin da ake hannayen guda biyu in an ɗau ɗaya na damar an tsora wani hagu to ina za a ajiye su in dankar aka yi a ina za a ɗora a ka za a kai su ko a ciki ko a kirji ne zai mara an gane ko yake wa yaba umma ala sadrihi faqat zai dora su ne akan ƙirjinsa kadai in ka ci kadai to ba wani gurin ke ko yace ar-rajulu wal mar'atu fi dhalika sawa da mace da namiji a yin wannan sunna duk ɗaya ba sallah duk take banci maza ban da mata ba ko ba salo da yake banci maza ban da mata ba dama manzo ya ce ku yi sallah ku irin yadda kuka ga ina sallah su mata na sallah maza na sallah duka kowa yana dora hannu a kan kirji bayan dora hannun dama a sallah sai sake sauka kafa, sai ce kultu na ce wa wabu'uhuma ala ghairi sadri dora su hannayen akan wani kirji kenan ba akan kirjin ba in ma ba ihu ko dai ka tarar dalilin da ya zo da shi da dauna ne ba abin a dogara da shi ne wa in ma la asla lahu ko ka tarar da wanda ma bai da asali da haka masu tsorawa a ciki sanan cibiya ba su kwaikwayi manzo ba masu tsorawa kasan cibiya daidai mara ba su kwaikwayi manzo ba an fahimta ko wanda suka tsora a kan kirji su ne suka yadda manzo ya yi shi ne abin da ne suke gyara ya ci gaba da cewa wala ya juzu أن يضع يده اليمنى على خاصرته بيها لتا غني صلى يدور هننس سندام أكو في أنسى أجد وحملنا ندامه ba za ka zo kana sallah kai sai dare ka kawai kai sallah ba nan shine fasira tsakanin inda haƙarƙari ya ƙare ta ƙasa da kuma inda ƙugu ya fara wannan tsankatanka ne inda naman nan yake nan shi ne fi kafira to bai halatta mutum ya sa hannunsa ana yana sallah sai ka ciwon ɗan bindiga kamin gindin ji ba haushi ايه باي باي على تأسف ما لي كده من الشوار الخشوع لصوة وقلة والنظر لدوبة إلى موضع السجود سوى قولا لمثل ذي السجد ka yi kabbara harama ka yi kada hannunka ka yi tsora hannunka ko shi ce zama ka gaba to tun da ka yi waɗannan yanzu kuma ina idan ka ya kamata ya kalla a wannan tsayuwa, shi ne malam zai mana gaba wa alaihi an yakhsha fi salati dole ne akan mai sallah musulmi ya nutsu a cikin sallarsa ya sa Allah a cikin sallar shi zai gadon masa da tsoron Allah da nutsuwa kuma ita ce sifar sallar bayi mumine alladina hum fi salatihim khashi'un waɗanda suke masu nutsuwa a cikin sallolin su haka Allah ya قد أفلح المؤمنون الذين الذين هم في صلاتهم خاشعون Mominai sun rabauta sun tsira suwaye su farkon su da ya jero sai Allah ya ce su ne waɗanda suke nutsuwa cikin sallar wa an ya tajannaba kulla ma qad yulhihi zu ya nesa cikin dukkanin abin da ya san zai kautar da shi daga nutsuwa duk abin da zai ɗauke hankalinsa shagartar da shi daga samun nutsuwa to ya nesace shi min zakarifa abin da ya haɗar da kwalliya Wani nukush da zane-zane shi yasa malamai suke cewa baya cikin sunna zane masallaci da rubuce-rubuce nan an sa Allah can an sa Muhammad can an sa jalla Jalalu can wa isa ka ka kai wa wani sanin sallar jalla jalaluhu masallacin da ba jalla Jalalu ba Allah ba Muhammad kai shi zama da bayanin Allah ya fi ka sanin sa amma bai sa ba to kai me na na sai leƙe in ji bahaushe sai ka sa wannan ba shi ke nuna cewar kana yi da Allah kale da mai ba abu ne a rai a zuci in za ka fito da shi fili ka fito da shi yadda mango yake a fito da shi ba yadda kai kake so ba to saboda haka wannan zane-zane da rubuce-rubuce a bangon alkibla ba na alkibla ba bai da asali domin zai ɗauki hankalin mai sallah daga sallarsa daga nutsuwarsa tafi na kallon wani abu Sai ka je ma masallacin madina yanzu kusurmi masu wato ainihin cutar da bankoki masu wato bar sha'awa da ɗaukar hankali da wata nema, a daidai tsakiya ta buɗe ta rufe aka ce da kai ba kawai ya je wannan wuri za ka kama mai kai kawai da take nufi ba ko ya ce irin wanda yake cikin sabara ba dan najeriya ya je saudiya za ka sha mamaki So ne ka ce hajji da sitila ya ɗauka najeriya ce zai haska fitina kuma hai zai dawo zai ga ɗauki wuta ba ƙarshen ta ko dare ko rana to saboda haka sai ka je in ka biye waɗannan abubuwa su suna sallar abin ya zama mafi amma sai zama ta wa akbar amma ko haka yake ko baka ce sallah yake hakan ya tafi ko ina kallon wani abu ba a son samar da abin da zai dauke hankalin mai sallah daga tsoron Allah a cikin sallah daga nutsuwarsa a cikin sallah فلا يصلي بحضرة hadarati يشتهيه كما kuma kada musulmi ne sallah a أجي da aka شعو abincin da yake sha'awa tun كما sai ne sa dan wake ne kuma an kawo gane ko amma ba sai ka yi sabbara muka islam ko zai isa ko ba zai isa ba ka sallah ta samu sabbara ko ka kallon kwana kuma kana kallon yawan ku da za ku ka gane ku tunanin da ko wato yana zaniya wala wa huwa yusafi'ul bawl kuma kada mai sallah ibadu sallah yana ne matse fuskari mutafa shine tunkuɗa kana shimfiɗa sai ko ba kada ya taho to shi ne masa tsari wal ga'id ko bayan gida sai ku hakan la kai sallar kana mutu mutu yadda a tsaye ne ana cewa to ba ka kana da to za ka kana haɗe cinya dan tare fitsari ka ita in zama kai za a kana ta matsayi matsayi saboda ne kada ya fito ba a shirya to in ka san kana jin fitsari to kan ma ka faru sallar baka je kai fitsarin kai tsarki ba in ka san kana jin bayan gida kan ma ka faru sallar baka je kai bayan gida ka tsarki ba an fahimci nufin saboda wannan zai na san maka da nutsuwa a zai ka karɓa musu musu da matsalar ما لا ci gaba cewa wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i hujudi masallaci musulmi zai rika kallon gurin sujjatarsa ne a lokacin da yake tsaye wayan zuru zai rika duba fi shanihi a tsayuwarsa ila maudu'i sujudihi zuwa gurin da zai sujjatarsa idan ka zama ruku'u ka gama wato ka zuwa daga ruku, ka tafi sujada idan ka je inda kake ajiye goshinka in kai sujada to da kuke tsaye nan ake so ka kalla ka ga batun ka kalli kudu ko ka kalli arewa bai taso ba tun ka kalli can gaban ka sandan ba kwana bai taso ba an fahimta ko sau da ka ba kallon dama ko hagu ba kallon can gaba inda za ka aje goshen ka nan ake so idan ka yarda kalla shi zai hana ko abin zai ɗaukar maka hankali ta gaba amma in wani dalili ya sa ka kalli gabanka wannan baya rasan maka da nutsuwa kuma baya lalata nan gaba mu ma mun zo sallah mu rika kai danka yana cikin karin da aka samu a kalla ko wanda suna kallon inda za su yi sujada cikin su ya su ina gano dankar da ya je kai an fahimta to shi na aka sai dan kana da liman wanda ne ya sa a kokarin sa na ga yadda liman yake sai idan sai dan tsaka sai ya fuskanci wani abu na bangaren abin da ya shafi gaban inda kake kallo to wannan ba zai cutar da sallar shi sa su malaman suka ce ya halatta lokacin da kake bara harma Allahu akbar sallan ka iya duban gaban yayin da ka gama ka dora tafin hannunka akan nagu ka dora akan kirjinka to maza kalli Wala za ka yi sujjada an wala yamina mai sallah ba zai waiwaya dama ba ina sallah bai halarta ba wala ya tsara kuma ba zai waiwaya hagu ba fa inna liltifata haƙiƙa waiwaye a cikin sallah tilasun wata wata ce yastalituhu shaytanu da shaytan yake wafatta min salatil abdi daga sallar bawa daga sallar kawai ga dama to shaytan ya yagi rabansa a sallar kana waigawa hagu nan ma ya wacci wani kasan daga ciki kashe wanda yake waiwai a sallar, zai iya fita daga sallar ta ya yage ladan saboda shekar ya ɗebi hankalinsa da wato ainihin karkatar da shi daga inda ta ya kalla shi yasa zo yake cewa wanda yake falla ya sani yana ganawa ne da mahalicinsa da zarar ya kau da kansa dama ko hagu to shi ma zai rasa fuskantar mahalicinsa mala ya ci gaba da cewa wala ya juzu an yarfa basarahu ila sama kuma bai halatta da mai sallah ba ya ganin ganinsa zuwa sama yace ka a kalli dama fa Allah fa a kalli hagu a kalli inda za a je goshi in an yi sujjada saura ina ya rage sama za ka fi bai halatta ba mutum ya kalli sama yana cikin sallah saboda hadisin da ke cewa ɗayan ku bai gudun a garin kallon sama Allah ya wacce masa gani ya dawo da idan baya gani ga shi kuruku ko kuma a wani bayani na malamai suka ce Allah ya wacce masa basira zama ya dawo ya zama dolo ba basira babu wato haifan hankali an tafi da shi ka ga zama ɗan rashi a duniya hmm. in haka ake ta masu tunani ki basira sai a ce kafa kusa mana wani ci kon gaba kon baya ne da shi shirme zai mana to ana samun kai a irin wannan yanayin a ta dalilin ɗaga kai zuwa sama a falla to a shi dai ka ga falla in dai kana so kai falla ka amsa sunan falla sai fa ka kiyaye da waɗannan abubuwan da muka shi ne yasa ake mamaki cewar Allah ya faɗa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana miyagun ayyuka tana hana munanan maganganu amma ku ga masallata sun kware a wannan abubuwa da suke hana me ya jawo ba irin sallar da take hana waɗannan abubuwan suke yi ba dan suna yi zancen Allah ina nan haka yake ba sauri za a ga haka kula ka mai san isalla wasu za ta hana shi miyagun ayyuka da maganganu marasa kyau to yayi irin wannan bayanin da muka ji a sallar kuma anan za mu tsaya abin da muka tashi Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya yafe kira sallah muka kira sai mu tambaye ku الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد dangane da takardu da aka aiko da tambaya a cikin su tambaya ta farko take cewa malam duk rana irin ta yau ana neman sadaka a hannun masallata shi mu mata muna cikin gida za mu iya bayar da irin wannan sadaka in har zai yiwu yaya za mu yi mu ɓoye sadakar mu don kar aikinmu ya ɓaci Allahu akbar wannan ce ina mun da abin da sahabbai suka ce wa manzo a lokacin manzo mata suka ce manzon Allah sahabbai maza matayenmu ko iyayenmu wasu daga sun kwace mana ko da yaushe suna tare da suna sakon kwaɗar abin da kake da shi sai dai abin da suka samu kan mana ba ka ajiye mana wata rana ba mu ma mu zama mu muna samu kai ɗaya da gare ka ba sai tukuna ya ɗan sane ba haɗa ɗumi-ɗuminsu daga bakin da kawai musamman ka ga ma'ana suna magana yadda za a yi suna su wato ainihin rike-rike da masu maza wurin kiyaye abin da manzo ya faɗa kai da gare shi haka na kuma a lokacin manzo akwai sanda wato ainihin sallar id bayan ya hudu ba ya bayani ga kowa da kowa su kuma tafi gurin bangaren mata su ma ya gaya musu abin da ya gaya musu wannan ya sa wasu su da ɗan kunna saka wasu su cire zobe su saka wasu su cire sarƙarta su saka suna ƙoƙarin su ma su dace da samu wato ainihin ladan sadaka da kuma kusanci zuwa ga Allah to da muka kalli wannan hadisin da nake bayani na mata da suka ɗaukar zobe suna sakawa a rigar bilal ko kuma suna saka ɗan kunne a kuma filin iri a filin suka yi kuwa ɓoye a filin suka to ya halatta ki aiko da sadaka ki a fili can niyyar ki na Allah kika nafa shi ne zai sa sadaka ki tabbata ba tare da ta lalace ba ko da kin dukunku ne ta an shammaci wanda yake ne hula an jefa amma ya zama to ba nufin shi Allah ba yau ba za ta rana ba abin da ake so tsarkin niyyar da kuma na Allah kuma kake raina abin da za ki ba saboda haka Allah yake cewa in tubdu sadaqati وإن تخفوها wa in فهو خير لكم Allah ya ce idan kuka bayyana da ku, ma dalla da bayyanarwa da san da kai a fili sannan zai zama tini ga wani shi ma ka ce masa ya zabure idan kuma wato ainihin kuka ɓoye wannan wato sadaka kuka bayar a ɓoye kamar da wani hadisin yake cewa cikin kofin mutum bakwai za zama ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar al'ama da ba wata inuwa sai wannan inuwa daga cikin sufofin mutum bakwai sai aka ce akwai mutumin da yake sadaka ya ɓoye ta har wato hagunsa ba ta san damansa ta bayar ba nan ɓoyewa kaga hagunsa da damansa a duk a jikinsa yake to amma zai ɗauka daman ya miƙa wanda ya ba da hagu ba ta san ma ta mata miƙa saboda ɓoyewa sai Allah ya idan kuka ɓoye a kokarin ku na ku dan wanda kuke dan shi ba nufin ku bayyanar kashe dan ya shigo ciki ku hakan shi ya fi alkhairi da ya fi alkhairi ki bayar har a zo a bayar ba a san wace ke ta bayar ba amma in ma kin bayyana mutum kira da akan niyyar kyakkyawa da nufin Allah dan da kika ba ya dauko ya zo ya kawo shi ma kin koyar da shi daukan abin da yake da shi ya taimaka wa Allah da addinin ka ga ma wani alkhairi eh saboda haka ce ni ake bukata Allah ya sa dace wannan kuma yake ta dan Allah malam koya mana yadda ake yin kiran Allah tare da rera shi a saboda mafi yawa ladanai suna yin suna yi da kan kawai ba tare da an koya musu ba za ka ji kurakurai a cikin kiran sallar sosai wannan gaskiya ne dan wani ana kiran sallar in ba dai Allah ya sa kullun ka ya kai kuma ka da ba za ka ɗauka yi kuwa jama'a ce ah, sai mai hayya nan fadda hayya nan fadda ai ta sama kiran sallar وكذا خيالالي سلا خيالالي سلا لا تبا مايك تبا مايك ya yadda ba a allura ba ku koya ba kamar za ka iya gurgunta mutane ya yadda ba a shiga kasuwanci da ka in ba haka ba a sha shan da ba za ka warke ba duk zai ka jira ta don kada ya samu asara ya ake yi ta ina ake farawa sai an koyi idan jama'a sai an yi wa ne a ɗan kile-kile da gurin kasawar wace zai koya amma haka ibada tsakaninsu da mahalittinsa kawai yadda ya ga ana a gari ko shi ma ya yi daidai bai daidai ba uku sai magana su ce shi uwa da uba kakanni shi musulmi ne gaba da ba to ai shi ne matsalar ba kai yadda musulunci ya zo da shi yadda manzan da aka aiko bayanin musulunci haka kai shi ne abin nema ba magana daɗewa a ciki saboda haka wannan ina ga abin da za a kansa wani lokaci za mu kinta maimakon karatunmu da muke jan a akan kiran sallah sai kawai a yi insha Allah wannan kuma yake cewa malam ka sanar da karatu wani masallaci wani malami shine malam alƙasin uba a masallacin masama wancan satin kuma mun halarta kuma mun kawo Allah ya fata da alkhairi amma wannan godiya ce da kuma addu'a babu ko shakka ba duk mai so ya tsaru ya ga wato ainihin karatu irin na ɗan baiwa ko je ya saurari wannan tafi Allah yana ga da yadda ga wanda ya za ka yi wato yi binci za ka in kana karatu za ka shiga cikin waɗanda suke karatu kyakkoci ina faɗar wannan tsakanina da Allah da ya halicce za ka shiga tsakanin coci da suka kwankwaɗi karatu suka koku amma ba ka sami irin abin da za ka samu daga wajen malamin na a cikin tafsiri ni na tabbata in ne rantsuwa ba zan yi kafara ba in na ce yayi wa malam jafar mara zayi fin kin kau a ilimin hadisi kuma aya qur'ani wanda suka je suka gani shi da ku ga launi za ka dauka da qur'ani aka haife shi ba ko ya ba to bai wace Allah yake yin ta ga wanda kuma shi bai da fatar da amma ba yadda ka iya da abin da Allah ya bashi ko da ka je sallah kira ka ba kwanan dakta ko kuma kiran dakta na matsala akwai ko ba a wannan na ke lalata karatukan mai aka a akan takarda sai ce je samu takarda kuma kwankwasa sai ta biya su kamar kwali ko loko ne kawai babu karatu amma da an gina akan kan ruwa waye iya yake fushi zo kai amma ga muna muna da gangaren a ƙur'ani kamar da su aka haife su da ƙur'ani aka haife su amma wasu saboda ba su takarda ba za a ɗauke su aiki in kuma an ɗauke su sai a ba su albashin ɗan sakandare malamin da ya gama sakandare ko kwaleji shi ba ɗauke shi ya yi digiri ba kuma yana digiri kauce ƙul'ani wasa ne hadda ce zai wasa ne a yi digirin ki to Allah ya tsare mana irin su yawaita mana irin sannan wanda yake cewa malam tambaya ta na ga mutane idan sun yi raka'a suna zama kaɗan kafin su tashi tsaye me dogaran su a kan haka daga ƙarshe akwai dattijo ko ba a gare mu cikin wannan unguwa ba shi da lafiya mai suna alhaji abdullahi gumar a yi maka addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa Allah sa rashin lafiyarsa ɗaukakan matsayi ce a gare shi da kan kan kurakura mutum kuma zama da ake yi in an yi raka a farko kafin a tafi ta biyu da in an yi ta biyu kafin a tafi ta uku ɗan zama kaɗan shi ne ake cewa jilsatul istira ɗan zaman hutu na an gama raka a guda kafin a tafi tafi ko ɗan zaman hutu na an gama raka a ta uku kafin a shiga tafi manzo yana yi za mu zo shi a cikin wannan misali ba mu ƙara so gurin ba amma in ka zo suna bayanin su filla filla dogaran su manzo yana yi kuma ya ce a yi sallah ilmi da aka gaya in kai sallah ba wannan tayi wanda ki sallah da wannan ya samu ladan wannan abin da ya da baka ba sannan zai iya fifita kuma ko na ina jin ma na kawo za ku iya shiga sallah da mutum tare tare ku shigo masallaci kai to na kofa shi to na kofa ina sako kafar ka kafa kuka tare ku kafo kuka zauna kuka jira mai yazo aka yi kabbara amma ai sallah a gidan ya dara kalada ko kuma ka daga yawan wato nutsuwa da ya fi ka halarto abin da yake ciki da abubuwan da suke kama da zai iya fifita dan ɗaukewa hankalin da ka samu wacce da ka samu daga shi da shi bai same ka ya nuna ce kan ka riga zuwa kuma ka yi da abin da ake kafi shi lada ha sai an samu wata cikakken nutsuwa da yi yadda aka ce da abin da ya kamata Allah ya tsara taimakon malam amin malam menene matsayin matan da suke al'ada a matsayinsu na ɗalibai shin za su iya ɗaukar alkur'an wannan matsalar matsala ce da take da maganganu tsakanin malamai malamai na ambata cewa macen da take haila Allah ya gaya mana cikin alkur'ani wa yas'alunaka an mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa mahid sahabbai na tambayar ka game da jinin haila ka ce shi jinin haila azanta ne don haka kuma magaji ku ƙaurace wa matayenku a gurin da suke jinin al'adarsu har sai sun samu tsarki sun yi wanka sai zama to cewa to wannan rashin tsarkin sakamakon jinin al'ada yana nuna ko ina na jikin mace shi ma ya zama mara tsarki yadda aka ce kafar tsiretinta mafitar azalta ce shi azalta ke fitar wannan jinin azalta ne to sauran sassan jikinta ma ya zama azalta da za ta taɓa fa sai kawon wanke gur ko kuma ba haka bai? in ta shafe ka sai ka wanke rigar ko ko ba haka ba an fahimta shi da wasu malamu suke cewa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce da Aisha ɗauko min da tuma sai ta ce ai jinin al'ada ne sai ce ai jinin al'ada ki ba a tafin hannun ki yake ba kun fahimta ko sai suka ce so da haka to idan ɗaliba mai karatu alƙur'ani da ake ko da ita karatu ko kuma wata ta saba tana haddata alkur'ani in ba ta duba ba haddar ba ta sana ko kuma ta haddace in ce ta ke da dubawa haddar za ta zube ta rako-rako sai malamai suka ce in ta kama alkur'ani ta rike ta bude ta karanta ko ta bude an koya mata ba ta yi laifi ba domin al'adarta ba a tafin hannun ta ce ko ba ta buɗe da dafin ta wulaƙanta alkur'ani don ta koye shi ta ba shi da bambanci da a masa rukun wulakanci ko mai tsarkin hannunka ko mai tsarkin ka an fahimta ko to shi ne sai su faɗara ko su kuma tafi a ai bai halatta a taɓa alƙur'ani sai ana da tsarkin fitsari ana da tsarkin alwala ana da tsarkin wato jiki ba kya haila ko baki fitsari baki tsarki ba sannan kuma kin yi alwala la ya masu ko suka ce ilal baharun ta kunshi wannan duka so suna da suka ce ai ya kamata kurka komawa zuwa ga ayar kafinta bayanta da bayanin da yanzu shin wannan ana fi maganar mala'iku ne ba ne taɓa lauhul mahfuz sai bayan Allah masu tsarki mala'iku ba maganar muna ake a sallah ba an gane ko saboda haka duk mai koyan ilimi ce ka ɗauka ta karanta babu laifi amma in tana iya yi ba ta da ta ɗaukan ba ta yi ba sai ta ɗaukan ba an fahimta ko wannan shi na gani Allah ya kama da su akwai wasu guda biyu su ba yau zan an fi tambayar su zan bi ta a hankali sannan a yankan Allah ya kama sati ne zuwa sai mu amsa kada su ce an amsa ko su ba amsa ba na zarta na kuma kan da su ba amsa الله يسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك